'yan najeriya shekara bakwai da ta wuce na yi mataimakin shugaban ƙasa kuma na yi ƙoƙarin gina ƙasa na yi mata hidima cikin zaman lafiya da yaƙi tare da mutum da ƙwarai shugaba muhammad buhari mun yi aiki tare da shi cikin yanayi mafi wuya da tsanani a tarihin ƙasarmu mun yi duk wani ƙoƙari mu ga mun inganta ƙasar mu samar mata da tsari da haɓaka tattalin arziki a tsarin kundin mulkin najeriya shekara mai zuwa ne ƙarshen zagayenmu a tsawon waɗannan shekaru na yi wa ƙasa hidima a ɓangarori mabambanta sannan na samu umarnin mai girma shugaban ƙasa na wakilci ƙasarmu a manya-manyan ƙasashe da suka ci gaba na yi gogayya da duk ƙananun hukumomin najeriya kasuwanni kamfanoni makarantu gonaki na yi aiki da manoma da masu samar da kayan more rayuwa a delta kebbi enugu borno da ribas filato da ondo da kuma duk jihohin kasar nan na ji manufofi da koken waɗannan mutane na yi ziyarori inda ba su da zaman lafiya na ziyarci maza da mata da suke a sansanin kan na ji manufofi da koken waɗannan mutane da na ji na yi ziyarorin inda ba su da zaman lafiya na ziyarci maza da mata da suke sansanin idp na ji raɗaɗin yadda suka tsinci kawunansu daga hare-haren 'yan ta'adda da bindiga daɗi da sauransu na gina gidaje ga raunanan 'yan sassa na gina gidaje ga raunanan 'yan ƙasa a sassa mabambanta na ƙasar nan na yi haɗin gwiwa da shahararru a lagos edo kaduna haɗi da jaruman nollywood da kannywood da ma makaɗa daga lagos abuja da ma kano na faɗaɗa ƙananan sana'o'i ina tare da su duk inda suke ina damuwa da damuwarsu ina tare da burukansu da abin da suke ji na yarda da irin manufofin da suke da buri za su taimaka wajen samar da ingantacciyar najeriya da ta dace wannan na daga cikin dalilin da allah ya sa ya bani wannan gogayya da waɗannan damammaki don na tashi na yi wa matasanmu aiki da nagartattun mutane wannan shi yasa yau na zo domin bayyana muku manufata domin samun damar ɗarewa kujerar ofishin shugaban ƙasar najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar mu mai albarka jam'iyyar cigaban kowa da yardar allah idan kuka zaɓe ni kuka bani dama wato na yarda a farko zan cika alkawarin ayyuka oh. da yardar Allah idan kuka zaɓe ni kuka bani dama to na yarda a farko zan cika ayyukan da muka faru da gudunmawar ƙwararru a tsaro da kuma masana tsare-tsare za mu kammala komai tsarin adalci mai da hankali da tabbatar da abin da ya shafe mu ku zo mu gina najeriya ta yadda mutumin umawi zai ga mutumin guzo matsayin dan uwansa macen wari ta ga macen jalingo a matsayin yar uwarta ta yadda maza da mata za su dinga rera waƙar so da kishin ƙasa daga boko zuwa yanagu ta yadda ko ina a wannan ƙasar zai zamo gida ga duk ɗan ƙasa zan so duk ƙabilu su tattara mu zamo tsintsiya maɗaurinki ɗaya ku zo mu zama ƙabila ɗaya ƙabilun najeriya duka za mu yi yunkurin daidaito da adalci da girmamawa ga kowa za mu ba kowa dama iri ɗaya da ci ƙabilun najeriya duka za mu yi yunkurin daidaito da adalci da girmamawa za mu ba wa kowa dama iri ɗaya a cikin damammakin da mabambanta ku tabbata gwamnatinmu za ta yi iyayenta don hidimtawa 'yan kasuwa haka ma inganta tattalin arziki zan samar da aiki ga miliyoyin 'yan najeriya matasa zan danka kamfanin saka hannun jari a hannun ƙwararru wajen jiyar da ku daɗi da walwala ku zo mu zama ƙabila ɗaya ƙabilun najeriya duka za mu yi yunkurin daidaito da adalci da girmamawa ga kowa za mu ba kowa damar iri ɗaya a cikin damammaki da muke da su wanda allah ya ba mu.